Ƙungiyoyin Fulani na Fayan da Fanam sun koka ne a wata sanarwa da suka fitar da ke cewa ci gaba da tsare baɗejo da jami'an tsaro ke yi bayan kwanaki goma da kama shi na nuni da cewa gwamnati ba ta da niyyar gurfanar da shi a gaban kuliya a nan kusa. Sanarwar wacce ta fito ta hannun ambasada Muhammad Tasi'u Suleiman ta ce rundunar sojojin Najeriya da aka ce su ne suka kama baɗejo ba ta da hurumin tsare duk wani mutum fiye da sa'o'i ashirin da hudu. Ƙungiyoyin sun yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya sa baki tare da bada umarni a gaggauta sakin shugaban ƙungiyar makiyayan. Abdulkarim Bayero yana daga cikin shugabannin matasa na ƙungiyar Miyatta Allah Kautal Hore. abin da ya yi bai saba wa dokar najeriya ba saboda akwai jami'an tsaron najeriya da ya hada gwiwa da aka yi haɗin gwiwa da su a jihar nasarawa to saboda haka muna kira ga ita gwamnati wato in dai ba dai so ake yi mu a lalata mana rayuwar mu a arewa a lalata tarbiyyar mu, to dole ne mu fulani mu kafa kafa wannan kungiyoyin domin mu duba tarbiyyar 'ya'yanmu Shi kuwa shugaban kungiyar Macban wato Fulani Cattle Breeders Alhaji Usman Ginzarma ya yi nazari cewa. Doka ta tanadi kowace kungiya ta faɗi manufofin da ya sa ah, ake son a yi wannan kungiya da kuma sauran ka'idodi na shugabanci da dai sauransu wanda tsari na doka ya tanada abin duk abin da ya shafi sha'anin tsaro abu ne wanda yake da sarkakiya wanda dole ko da ka samu izinin gwamna dole sai gwamnatin tarayya kuma ta ba da dama don abu ne wanda ya shafe ta kai tsaye shi ya ma kike ganin yanzu yawanci gwamnoni suna musamman kudu suna ta kiran cewa a yi community police kamar 'yan sanda wanda jihohi jihohi ko ƙananan hukumomi za su ƙirƙiro su su zama suna ba da tsaro duk da yake wannan ma dai bata samu karbuwa har yanzu daga majalisa da ita gwamnatin tarayya ba. Amma ga kwararre a fannin tsaro da zamantakewan ɗan adam, Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin akwai abin dubawa a matakan da Badejo ya ɗauka wajen ƙirƙirar ƙungiyar sa kai da ya yi. Abu na farko ya kamata ya tuntuɓi sauran ƙungiyoyin Fulani waɗanda suke da mabambantan manufofi da mabambantan tunani da kuma mabambantan ra'ayoyi da fahimta waɗanda suke a sassan jihar Nasarawar kanta. Abu na biyu ya kamata a ce to wani haɗaka ne aka samu tsakanin ƙungiyoyin sa kai da su ƙungiyoyin Fulani ƙarƙashin jagoranci na tsarin tsaro na jihar. Abu na uku ya kamata a ce shi a matsayin shi na shugaba na ƙasa ya kamata a ce tunda ya ce a jihar Nasarawa ne zai aiki kuma zallan Fulani to ya kamata a ce ya sanar da a matsayin shi na shugaba na ƙasa ya tuntuɓi hukumomin tsaro a matakin ƙasa waɗanda suke za su iya tunanin cewar menene dalilin haka zai faru. Tuni gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya musanta cewa yana da hannu wajen kafa ƙungiyar 'yan banga da Abdullahi Bello Baɗejo ya ƙaddamar a jihar Nasarawa a kwanakin baya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.